inda ke da kwai matsaloli da inda kuma yake tafiya daidai duka dai domin inganta sha'anin ayyukan jarida a jamhuriyar mu ta Nijar. Ga dai ɗaya daga cikin tawagar da ya ma abokanan aikin mu ƙarin haske na makasudin wannan ziyara tasu da yau. Alhamdulillah, ya ji daɗi. Mu na tare shi mun ji daɗi saboda mun tar da ayyuka da wurare da yawa wanda aikin lalle mu ya ba mamaki. to a ci gaba da haka Allah taimaka eh, kamar eh, da suka ya ƙara faɗi eh, abubuwa ne waɗanda tele kaldiya sun yawa shi kuma me ake so ana so a ga kamar in ka kama tele Eh, abin da kake so ka gani ka gan shi to sai zaman to tulukan da kai da zalla iri ɗaya ne ake yi shi ne ake so in san samu ne ya zaman to an rarraba wannan ga abin da za ta in harka gudu ne in harka lakon ne in harka eh, likita ne in harka abubuwa da ya gasu ne iri iri ta kamata a ce an dan tsara su wanda zai kawo in ka tashi kallo ina ne ta kamata ka ce ka gani wata dalilin za gani to duka wannan ana basa a gare shi to eh, me ba a kare ba akwai wata takarda da aka yi da rijejeniya wadda zai ta sa kowa ya ya zamanto ya shiga cikin incin shi to lalle incin nan eh, ba a ida takarar karanta ida karba ba a kare ta duka mai ana so in sha Allahu eh, tare da haɗin kanku da haɗin gwamnati in Allah ya wannan takarda a tsaida ta shi zai kawo eh, kowa ya san a menene incin shi ina ta kamata ya fara ina ta kamata ya tsaya sabon ministan kula da ayyukan raya karkara malam abdullahi isaka ya gudanar da wasu ziyarce-ziyarce a yau a ma'aikatan da suke karkashin ikon ma'aikatarsa ministan yana tare da rakiyar sakatare janar na ma'aikatar raya karkara alhaji ibrahim adamu da kuma sakatare janar na fadar gwamnan jihar birnin yamai da dai sauran mukarraban da ke bayansa babban makasudin wannan ziyara shine ganewa idanunsa irin matsalolin da ke cikin wannan ma'aikatu da kuma yadda za a bi hanyoyin da za a gyara su haka zalika ministan ya je ne domin ganin irin matakan da ma'aikatan nasu suka ɗauka domin mataki na farko na waɗannan ziyarce-ziyarcen minista abdullahi isaka da tawagar da ke rufa masa baya sun kasance ne a ma'aikatar jihar yamai mai kula da ayyukan raya karkara inda shugabanta malam brema madugu ya ba ministan cikakkun bayanai game da yadda suke gudanar da ayyukansu a jimilce ma'aikata tasa'in da bakwai ne da suka hada da 'yan aikin bauta ma kasa su arba'in ma'aikatar jihar ta mai mai kula da ayyukan raya karkara ta ƙunsa kuma su ne aka rarraba daga wannan komin zuwa waccan matsalolin matsalolin da suke fuskanta sun hada da rashin isassun kayan aiki da motocin aiki da ma kudaden gudanarwa daga nan minista abdullahi isaka ya ziyarci ma'aikatun komin komin guda biyar da ke akwai a cikin jihar ta yamai kuma daga komin ta ɗaya har zuwa komin ta biyar don matsalolin da yanayin aikin kusan ɗai ne da yake yi ma 'yan jarida raskuna minista abdullahi isaka ya isar ma shugabannin ƙananan hukumomin na yamai da safifiyar godiya saboda su ne suka ba ma'aikatan raya karkara na komin komin biro biro na aiki kasancewar su ba su da wurare nasu na kansu dalili kenan ma minista ya ba shugabannin ma'aikatan raya karkarar na komin komin shawarar cewa kowane daga cikinsu ya yi shawara da mayar na komen dinsa domin ganin yadda za a yi a basu fili inda za a gina musu ma'aikata tasu ta kansu. Eh kamar yadda kuka gani tare da mu mun lura da cewa wani lokaci ma'aikatar ta yi kaɗan akan yawan mutanen da ke aiki ciki kuma wani lokaci an kwatanta mana akwai karamcin kayan aiki to bisa wannan matsalolin sha Allah mun ɗauki matakai kuma za mu gani yadda za mu e, fuskanci waɗannan matsalolin mu kawo musu kayan aiki e, kamar kuma yadda kuka gani a wannan lokacin na Eh, matsalar cutar covid-19 lalle su manyan ma'aikatan mun sha hankalin su kwarai saboda su bi sau da kawa tun eh, gwamnati ta ɗauki matakai ya kamata su da ke shugabannin waɗannan ma'aikata su bi sau da kawa ya ba shugabannin ma'aikatan raya karkarar na komin biyar da ke akwai a cikin jihar ta mai shawarar cewa su rika aiki kafada da kafada da sauran ma'aikatan jihar da ma kungiyoyi masu zaman kansu musamman ma maye-mayen kungiyoyi na kasashen waje abin da gwamnati za ta yi lalle za ta ɗauki matakai wanda za ta ɗauka da kanta kuma su masu hannu da shunu za mu waiwaye su saboda su ma su kawo mana gudunmuwarsu insha Allah kamar yadda ku gani lalle ma'aikata suna da matsala. matsaloli kuma za mu ɗauki matakai tare da mu gwamnati da masu hannu da shuni mu samu mu ciwo kan wannan matsalolin waɗannan ziyarce-ziyarcen da minista abdullahi isaac ya yi a yau din nan sun biyo bayan wasu ziyarce-ziyarcen da ya fara ranakun sha biyu zuwa sha uku ga wannan watan na janairu a cikin wasu mayyan-mayyan ma'aikatan raya karkara na ƙasa baki ɗaya manufar ɗai ce ya ji kukan ma'aikata tare da lalabo hanyoyin magance su a ci gaba da labaran namu a wannan karan sai mu sanar da ku cewa ministan kula da ma'aikarantun ɗaukan horon ayyukan hannu ya kawo ƙarshen ziyarar da yake a jihar doso makasunin wannan ziyara ta ne bin makarantun koyar da ayyukan hannu na ganin yadda ake koyar wa ɗalibai ayyukan hannu wanda ke ɗaya daga cikin abin da zai bunƙasa ƙasar ta nijar bayan da ya kawo ƙarshen ziyarar tasa ya yi wa abokanan aikinmu ƙarin haske na irin mahimmanci da kuma gamsuwar da ya yi a ziyarar da ya a jihar ta doso ga karin ƙarin bayani ta bakin na minista abdulmato yau mun zo ƙarshen rangadin mu a cikin jihar doso rangadi da eh, muka fara tun jiya a departament dogon dutse. nka a departement in dogon duci mun yi visitan lycée technologique na dogon duci eh, wajen wannan rangadi gaskiya abinda muka gani sai mu ce alhamdulillah lycée technologique na dogon duci lycée ne wanda duka ya eh, kumshi kayan aiki iri-iri na dernier generation kenan vraiment lycée ne wanda har mutanenmu na kasashen waje abokanmu nan kewaye suna iya aiko ɗalibansa a nan wurin don su ɗauki darasi a nan tunda komi da komi akwai na kayan aiki eh, bayan wannan mun je cfm ta dogon duci ita ma inda muka yi amfani da wannan rangaji namu muka tallafa ma ɗalibai waɗanda suka yi gwada kuzarinsu su ma mun zaɓi ɗalibai wanda suka yi aiki mutum goma sha bakwai eh, da muka kasa a cikin filiyar hudu don na mutunan goma sha bakwai su ne muka ba abinda ake ce makiti da installation tunda farsin ƙari formation sai muka ba su kayan da za su eh, su gina aikinsu ne su eh, don su zama operational bisa bisa terrain donc mun da su a nan cfm in dogon duci kuma mun ba da su a cfm na geshami channel gurin eh, da muka sa ma wajen wannan rangadi eh, na ɗaya dai mun zo ne mu gani cikin irin halayen da ma'aikatanmu suke aiki a nan musamman ma cikin wanga yanayi da muke na coronavirus alhamdulillahi eh, duk dai kewaya da muka yi da wajajen ma'aikatoci da wajajen 'yan lakwal gaskiya wannan matakaiya na kare wannan cuta da an ɗauke su to kuma eh, guri na biyu da muka sama gaba a cikin wangaren gadi don mu ga lalle dispositif na formation personnel duka da muka al'aza cikin jihar doso yana aikin shan da ya kamata eh, ko ba ya yi don ka duk da inda muka jiba eh mun je cfpm eh, na doso mun je center polytechnic shi ma eh, ko da yake prive ne don mun je shi ma mun leko irin cikin halayen da ake koya ma yara darasi to alhamdulillah dai duka wannan sai mu ce amma allah godiya duka yadda abinda muka gani eh, ya gamshe mu duka dispositif yana tahiya yadda ya kamata to kahin sahihi wannan ina kai sahihi godiya ta eh, zuwa ga wakilan gwamnati eh, na nan jihar doso da wakilan sarakan gargajiya dangance da tarban da suka yi mumu da ni da jama'a duka da ke tare da ni a isa a jihar Diba inda za mu sanar da ku cewa malaman jihar ne gungurungun neman zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin na jihar Diba. haka zalika an yi amfani da wannan dama inda aka kaddamar da sabuwar fadar sarkin kumadugu ga dai magatakarda na ofishin gwamnan jihar ta duba malam yahaya godi sarkin kumadugu ya kira mu na daya wajen taron da muke na karatun ƙur'ani. dama suna yin shi lokaci zuwa lokaci ba sai an ce su yi ba saboda lahiya da zama kwanci hankali ta tabbatar difa to yau wanga shi wanga biki ya bambanta da salon bukuwa tun da biki ne kuma ya karu da shiga gida ne wanda shugaban kasa cikin alkawalin shi wanda ya mashi alhamdulillah mun gode ma shugaban kasa da gwamnati shi saboda alkawalin da yake dauka yana cikawa gashi yanzu shi sarkin dubu ya samu fale da wasu wasu wasu ma gine-gine can daban kawai wanda na baki da na sauransu wannan mashi watan tsawon rai shi da shi na cin umarnin wannan kyakkyawan gida da aka yi mashi ya ci gaba da zama ta lami lahiya da shi da shi da tarakawan shi. Da muka isa a jihar da magaran kuma abokanan aikin mu ne na can kafar watsa labarai ta ORTN da magaran suka zagaya akan wato rahoto na musamman kan yadda ɗiyan aduwa suke da mahimmancin da suke da a cikin jikin dan adam kamar yadda za ku ji a cikin rahoton hawa ali da ali habu shi iccen aduwa wani icce ne da ke yin wasu ɗiya masu daɗin gaske ana shan su kuma ana magani da su sanan ake kama muna saya daga ƙauyuka ita wannan yan roba abin muke sai da ta dala ashirin ita babbar tiya dala tamanin yan rabi kuma dala arba'in ita aduwa dai maganin ta na farko dai wanda muka sani in aka sha tana da amfani asibiti sun ce mana tana gina jikin mutum ita aduwa suka ce in kasha tana gina jikin mutum tana maganin kamar su zahi su basir bayan ɗiyan nata ganyen ta ma ba a bar shi a baya ba wajen yin magani haka shi ma kwarɗanta yana yin magani kai har ma sauyarta ana magani da ita ko mutum yana mura yana iya ɗaukar biyu kin ga da safe in ka sha biyu cuta bakwai take hujja da maraice in ka sha ɗa biyu cuta bakwai take hujjawa yawwa da rana bayan sha biyu karye ɗaya ba a shan tafi ba kamar eh, jariri ma yana kuka ai an haife shi ko bai yi ba kashi ana iya ɗaukar ɗa ɗaya aka a sa ta a ruwa da ɗan jima a fuskar raya gandun dashi iccen aduwa na kawo tashi gudunmuwa farko wajen kare hamada bayan nan kuma busashe na amfani da ganyenta kana kuma da ɗiya haka kuma 'yan adam na amfani da ita a cewar kolonel mamman hamidu darakta na shaha na ma'aikatar raya gandun dashi ta shahar da magaram bayan magungunan da ake yi da ita aduwar wasu kan sarrafa ta wajen yin kuskuskinta mai madara da dai sauransu a cewar esther asai elize mai kula da kasuwanci a nan sahara sahel food wani wuri da ake kasuwanci na kayayyaki na ɗiyan itatuwa a huskar kere-kere kuma aduwa na mana tana kawo ta ta gudunmuwa inda ana sarrafa iccenta wajen yin kota kana kuma ana yin wukake da ita ana yin allo na karatu na almashirai kujeru kai har ma da gadaje na bugaje da dai sauransu gwargwadon labarin da ya sauka kenan a yau a gare mu a madadin wanda suka taya muka gabatar da shi ni da na shirya na gabatar ke muku fatan mu kwan lafiya a gobe za ku kasance idan allah ya kai mu tare da baro arzika